alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amin. What? Wa alaika salam. Baiwa Allah. Lafiya? Lafiya lau? Lafiya lau? Yawwa. Eh, na ce nan ne gidan su darakta? Darakta wanne? Eh, ke Sara, ke Sara. Ke Sara? Lafiya baiwa Allah? Lafiyan ke. Kansa na zo. amma dai ba fim zaki shiga ba ko kamar ya ko ki bari ki haihu ba. ke yanzu ki zo da wannan yanzu karshen ta zo garin action a barin miki da ciki baiwa Allah to da tambayar kai an sani ko me ni mahaifinsa ne ai shi eh, ke to cikinsa cikinsa eh Allah sani, kai ki rena mu hankali ba yaron da ko ko balaga bai gama yi ba ha ko fa dama sai da ya ce baba harkar nan tamu akwai munafukai akwai masu kokarin su zubar wa da mutum kima dan fim din nan da kuke zuwa yake taimakon ku yake sa ku amma yanzu sai ku ta kullo abu ku zo ku ce zaki bar na san wannan bayanin ka ce min dai dama halin ɗaya kan kuka wannan ai ko mutum bakwai alkuran ba su isa su hada wannan ko yan biyu ne Na fa fika iskanci fa. Na fa iska na fika iskanci burin gaya maka ni gudanka na zo. Yawwa, gudanka na zo. Idan yana ciki ne ka masa magana. Yawwa. Ke, idan ki a cikin na. Wallahi lazi banda mun samu mun musulunta. kuma mun da mun tuba mun ba Allah mun ba annabi kake ga na sa malaman nan nan billahi allazi la ilaha illa huwa kibira hankali ka ce dama kumburin iska ne a gabana squatting kaga ciki wa prelude za ta sha ko ma menene ni dan Allah ka masa magana ya fito yawwa jiransa nake aika aika da yayye so ya ji da ni yawwa in aure na zai ya zo ya aure ni kar ya aure na da ya ce zai ya zo ya min ciki ni bai sa ni afin ba ni bai aure ni ba sannu dan auta ya gun shooting din ana ta fama da mutane kai fim uku muka yi babu wallahi ok ah. gaskiya ne kuna fa kokari billahi da fim din nan kuna wayar da mutane baba wannan ba eh wannan ya hasada ce eh, masu hasada ne ka san babu irin su ba za ku ci gaba ba sai mu dade dan dakata sai mu dade muna muku adda amma wata sai ta zo lokaci guda ta rubuta muku harka baka gane ni ba ne a'a gane ki wallahi eh ka ce baka gane ni ba baba ka san ta ne yanzu nan ta shigo kada ban da sallama ka ce ka gane ni ba ku na gaba ma fim dai da masu ciki eh gaskiya ka manta lokacin da ka mun karya zaka sa ni a fim ka yi waye kai darakta ne kai waye waye ka runga yawo da ni sai da ka gama yawo da ni a hotel hotel tukune yanzu ka dura min ciki ka zo ka ce baka san ni ba kai ba aure na ba kai ba sani a fim ba irin waɗannan ba su ne masu zamarwa da yan fim mutunci su suke jawo yan fim zagi ai ta zagin mutane yau jiya nake ji a makafan labarai eh. ana ta cewa wai wai wai dubu biyu ake bawa yan fim dubu biyu ni wallahi irin ku irin ku ina da su sun fi dubu kuma ban taba bawa mace karaban yan fim dubu biyu ba eh. kanki mun kashi ana yanzu da share gunna kar ki bata min shi wallahi babu wannan wannan ina jin ni fa ban san ta ba almajira ce eh sai ki baraki a gidaje da Allah akwai gidajen masu kuɗi a unguwar la ilaha illallah masu zama wanda yan fim mutunci ne wallahi na fi ka tijara na fika tijara na fika rashin kunya ni zaka ka wa sharri ni zaka ka wa sharri zan kaga na zo gidanku to na rantse da Allah sai ka dau nauyin cikin nan to zo ki ba abin da zan ji je ka daki je ka ke duk wanda zaki kira ki kirawo yayi ya za ki zo ki rena min yaron da gaba ɗaya ko aure bai taba magana yi ba amma yanzu ki zo da wannan zindime ma abu ko kwamati ne wannan ina ga gaba ɗaya kwamatin fina-finan ba bai sai su haɗa wannan abu ba dama ka ce kai kake ɗore mai gindi ka ce kai kake goya masa ba yanzu da ki bai wa Allah ah. kwantar da hankalinki tunda Allah ya sa kina dab da haihuwa kuma na ga da ragowar ki. idan Allah ya sauke ki lafiya sai mu daidaita kin gama ni ma nan da yake dama ba ko a cikin gidan mu ni wallahi na ga da ragowar kwarin ki ko ban gane ba eh eh sai mu daidaita aure mana tunda mu raya sunna kaman dan kaman uban na gane ba fa cewa ne zan yi yanzu ba in muka yi aure na ce aure ba iskanci za a yi inna lillahi na shiga uku <laughs> na shiga uku baiwa wallahi zaki ji kin san akwai irin abubuwan da ya kamata a ce mai ciki tana yi wanda zai sauƙaƙa mata gun haihuwa mu je tar da ya Ko Na rantsi da Allah dukan ku sai kun ga abin da zan buku na fi ku rashin mutunci. Darakta fito da ke min isa. Darakta. Ke. Kinga. <laughs> hello namiji <laughs> kana ina kai sai neman wayanka nake na kasa samu <laughs> tun da kai sanadiyar wancan auren ya ƙara kuma shi kenan ka ɓace haba a don Allah kai ka san ba iya rayuwa babu kai kusa ba yanzu ka san nayi wani aure fa a da gaske eh to ina nan layin nan dai ba ka san wancan unguwan ba eh eh to ai gaba kaɗan me ai eh yanzu inda aka tau ka san menene yawwa ka taho min da maganin nan me kyau in nan ka yana da kyau sosai yana da kyau da Allah ka taho min da shi da miji sai ka zo ina fa jiran ka yawwa yau akwai aiki a ah! shi baya nan Set up. Set up. Set up. Set up. Set up. What? <laughs> Arandım kandi. Ben miti. Ben miti. Ha Maria Maria. Ben miti. Ben miti. Fito da kyau mana. Kai. Ha Maria. Na yi kewanki wallahi. Ba na canza ba. Aran da kandi. Ba dai kai wancan an gona ki shege na tun da ya bi ni an ce ya je dan magaram ya je can maradi iya ta cewa dan buzu dan buzu dan buzu ya ce amana dan buzu duk yana nema ya fata min suna Allah radu abinda na ke son da ke amarya da kin gaya min cewa kin fito da ba kafin ki arme da ni na arme ki wallahi wacce ai shi yayi sauri yayi hudda yanzu ke ji dadin wancan magani ai matsalar kai waye ka ba ta shiga a'a wani zuba mun je mun sai dabino mun mm. mun sai dabino mun yi haka in ba ya kamre ba ba mu dawowa eh wallahi amma yanzu saboda ke saboda ke zan nemi gidan kama haya na uwa ya ma fi ta nan layi amma muka eh. nema nesa da mu saboda wannan mai gidan nawa ya eh. wancan sa ido Allah ah. kai aradu bunzu da ya ganki ya ce wannan mata wannan mata amshakiya ne billahi lalci kin san da na je matan matanmu bakwai duka sai na ji gaba ta kamar in canja ni ka daina mun magana mata yanzu dai ka zo min da maganin rike kofi an gama wannan gajeren kofi ne saboda namiji namiji duk kin san a da magana ni na ci gasar ba da maganin karfin maza billahi lazi akwai mata shida wanda duk an yi su haihu sun ki haihuwa amma ni na dai ha to ke eh sai dai fa wannan mijin na fa eh soja ne samja soja ne ha to bari in sa miki mai dindiga su yana da sami. To amma dai ni kan dan busu mu saboda wannan ya wancan sa ido. Karfe nawa ke dawowa? eh kamar dai ta manta kamar dai biyan ne koya ne amma dai yanzu dai ina ga bare da yanzu ba to yanzu shamme wannan kawai in shiga ko hudu ne ya samu duka zai eh, shanye shi kawai shanye shi dan buzu na wallahi mu da dabino mun kanti damuji damuji mm, shanye shi wannan shanye shi to shikenan shanye shi kai ran kam shanye shi kam shanye shi alhamdulillah yaya ya dan su ma ya fi wancan karfi san maganin a samu minti goma ana samun minti goma za ki ji nan ɗinki yana harba ai na ji jiki na duk ta ɗauka Allah ko da gaske dan kuzu ajiye mun kofi na kar shiga da shi cikin manta shi kar mu manta shi a ci haka za a yi yanzu burin boye shi a can kar ma ya zo ya ganta a waje tom Hey! <laughs> alhamdulillah shige ciki mu shige ciki tom shi kenan kai wallahi namiji namiji namiji ne alhamdulillah bana dai asirin ya ana namiji namiji ba ya sisirara ka billahi lazi bata kama bane <laughs> ana nan miji yaya ne miji duk jikina ne ya mutu <laughs> to ai kin san mu ko a irin mu mushi shidam ne mun shi dam ne a hudu sun mutu sora mu biyu kin ga yadda ake dan rike min nan ja mun shi haka haka hmm. su dawo wannan ku an ce ku asirare ya kun tafi hmm. ba ruwanku ah. to ta yada ka yi numfashi kai ga magana muna yi kuma a haka daidai shi kenan to ku ai wannan rawanin ku ai sai ku kin san can eh. na so in ci gasa mu shiga gamsa idan mun yi gamsa amma faɗan ku zai ka ban ka ƙara ƙarfi yau Allah ko ai can ba irin wannan ne. kuma ga ko duk da namiji na so namiji na so jani amma sai a hankali Allah ai yanzu kina ji na da kyau ni da ke Allah ne hada mu kuma ba mu san ranar rabuwa ba ko ba haka ba haka ne yanzu zan koma ban kofi na Okay, dauko ba. Eh, ko mu kara daya. What? Ke, na bindiga ta. Da komin bindiga ta da Allah yaƙi. Na ciki burin ɗauko maka. Kutuma bura uban nan ke yasa. Me ke burin ɗauko maka? Waye wannan? Baban tani, baban tani, baban tani. Mutanen da muke yaki da su ne suka shigo gidan? magani ya kawo mun. Ba cewa kai kana sai da magani buri ka gama mai gida. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da kuma diga ta. A'a. Wallahi talla. Kinga. Yabba. Ka gani. magani ne magani na batta na rantse da girman Allah ban yarda ba maza shiga ki kuma ba basilin in rama min abinda ki wallahi na rantse da girman Allah abinda kike yi kenan ina fita ina can daji muna harbe harbe da makiya da da fashi da yake da nafas kina nan kina kina bin aika aika a gida na rantse ba haka bane ba zaki kun ba basilin ki rama ba haka bane ba haka bane ba haka bane a bankina a bankina shi nan dan dan dan da kika je kika motsa kika je a a bankina بالله الذي دنك دنا سكا دنك تقوم ويانا الون الون انا دنتنا كدنت ويانا يا دار بيتك ويانا انا دا دا تقوم ويانا تقوم تقوم ويانا انت